Yo, man, check this out. Kana ganin wasu trending shoes a online? Baba? Ya ne, bro. Wai me kake tunani ne haka? Hmm. Me ba zan tuna ba ina ɗan Najeriya. kana gani karfi da yaji ana nema a kare mana zuriya bam na zamani na tashi yadda ka san tashin nakiya to abun da sauki amma yanzu a har yanke mu ake kai ka ce mayan kan za su tabbata a nan duniya a yau burin talaka kawai ya ga an zauna lafiya amma abun ya sutura kidnapping har a garin zaria ana kone mana gonaki a koma gefe a yi dariya alhamdulillah wallahi talaka Allah ya masa juriya da ba don haka ba kai ka san abun zai muni ko za ka yi jayayya to amma an ba mu shugabanni yan arewa shin me suke yi kai yan arewa ko yan alewa me suke mana kai tambaya tilo zaka iya amsawa a no shin a wurin tashin hankali kana gani yayan suke turawa ko ko na talakawa yayan su na walwala da rayuwa irin na turawa na talakawa ko barza ake ta turawa kai tell me wantin da gwamnonin arewa suka yi abun yabawa idan ka cire gwamno zulum sauran wallahi duddulum ne kai wallahi bawan Allah nan abun koyi ne a wanda why they don wai ba a musu gori ne ko ko toshe kunnuwa suka suka rufe idanu ne ko ko zuciyar ne mutu suka kasa sayan sabo ne this is so annoying bara ne shiru ba ni son zagi bare ne sabo to amma yanzu abokina me mafita to addu'a shi ya kamace mu maganin masifa mu koma ga Allah kuma a fito daga wannan makaifa ina ganin mafitan kenan amma ana haka kaifa hakika wannan maganan gaskiya ne ya kamata ɗan najeriya ya yadda addu'a babban makami ne ya saki mutum ya rike allah wannan hanyar mai bullewa ne mu ku sani cewa za ku tsaya a gaban rabi don ku amsa tambayoyi ne gyara kayanka baya taɓa zama sauke mu raba idan a nan duniya hakan kuke gani to a lahira fa abin daban ne kita பண்ணி